السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبعد يوم كمر كلهم الله يشاك داو دمو شكين شي قبل كرافم منام من لساتي الفية ابن مالك وهر كل ان شاء الله كمر دمو كسابة زن كرن تاسي اكان دا وركب المفرد فاتحا تلا وركب المفرد فاتحا تلا حول ولا قوة واسكون جعل حول ولا قوة واسكون جعل مرفوعة لو منصوبة لو مركبة وإن رفعت أولا لا تنصبة وإن رفعت أولا لا تنصبة ومفردا مع لمبني مبني يلي ومفردا مع لمبني مبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعديل to za mu tsaya nan insha Allah saboda dokin cin kamar da muka yi bayani kai ɗan rikici a cikin su satin da ya wuce mun yi bayani kan hukuncin sauwaka ka'anna muka ce ka'anna ana iya cewa ka'an aka kuma iya ce ka'anna to sai muka yi bayani cewa hukuncin ka'anna tana ɗaukar hukuncin anna da ma'ana an samu wani ta takan yi aiki kamar da mawaɗi ke ce falau an fi iyai ne rafa isa alfini falakakilan abhal wa anti wani abu hakan nan karshen bai amma hannu shayar falau an ki iyai ne tarafi to um, muka yi bayanin ka annama haka ne kana iya cewa ka an zaidan qa'iman amma galibi muka ce ismu ka na. yakan kasance da dalilin sha'an ne amma ya yakan zo suna ya bayyana zahiri sannan muka yi bayani kan la'annafiya lil muka ce sunayen da la'annafiya lil jins take aiki a cikin su ko dai su kasance mufrad ko ya kasance mudaf ko kuma ya kasance shabihun bil mudaf sannan muka dan yi iradi misali in muka ce la rajula mawjudun muka ce la annasiya lil jins ta'malu amala inna رجل اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب سبب طلع ايك الى ايك الى موجود خبر لا النافية للجنس مرفوع بها تو يو ان شاء الله زامي بياني كهكمت لا النافية للجنس اذا انت ما موجود ma'ana kamar na haula wa la quwwata illa billah to ya hukuncin irabin wannan jumla yake ya ya hukuncin irabin wannan jumla yake la haula wa la quwwata illa billah sannan in particular shi sunan nan na biyu menene hukuncinsa yani suna na farko shi ba mu da matsala kansa la haula wannan اسمنا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب ba mu da matsala a shi amma suna na biyu shi ne muke son mu yi bayani a kansa idan na ta zama irin haka suna na biyu wanda yake shi ne kowata kenan yana da hukunci ko ko huskoki guda uku kana iya cewa la haula wala quwwata kana iya cewa la haula wala quwwatan kana iya cewa la haula wala quwwatun kana iya faɗin waɗannan wani kulle qaumin yani kowace huska kuma akwai inda ta kan idan kace la haula wannan ana kiran shi albina dama mun ce idan sunan la annafiya ya kasance mufradi ne to sunan da zai kasance menene mabniyun ne to haka wannan shine bina suna na biyu in ce da shi la haula wala quwwata shi ma ka mashi bina'i irin na farko ma'ana kamar yadda la annafiya ta yi aiki irin aikin inna a suna na farko nan ma ta yi aiki irin aikin inna a suna na biyu muna fahimta la haula wala quwwata illa billah mun fahimci wannan huska sai huska ta biyu kana iya cewa la haula wala quwwatan da fathati idan ka faɗi haka sunan nan na biyu ka mashi nasu ba kenan Allah to ya za ka mai nasba suna na farko ya zo da binayi la haula suna na biyu shi kuma ya zo da nasba don ka ce la haula sai ka ce wa la quwwatan ka mashi nasba nasban da kawai suna na biyu zai koma akan mahallin ismila ba mun ce la rajula mawjudun la annatiyal jins رجل اسمه لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل تو إن كنت لا حول ولا قوة قوة زي زمان منصوب نيكوكو معطوف ني على محل اسم لا domin la haula inna mahallin sa ne nas haka ne to kuwatan zai dauki mahall ismila sai ta zama a atifa walla auren lafiya zaida la auren nan ba ta da aiki lafiya za'ida muna fahimta kamar ka ce ne la haula wa quwwatan kamar haka ka ce don haka la auren nan ba ta da aiki muna fahimta an samu wannan huska a wurin mawaki la nasaba al-yawma wa la khullatan اتسع الخرق على الرافع لا نصب اليوم ولا خلة فجاء نصب نصب مرمي به أما خلة منين الشيء منصوب به waccan huska ta farko da muka ce la haula wala quwwata yani akwai abu amr da ibnu kasir sun karanta عند الله بتقول انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ابن كثير يا هذا رشيد ابو عمرو لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة تعالى انا عندك سنة منين بس بقى بنائي إيه لا بيع la kullata la shafa'ata duka bina'i ne akan huska ta farko kenan muna fahimta amma huska ta biyu muka ce la nasaba al-yawma wa la kullatan kaga mansubun da muka ce ala mahalli ne ismila muna fahimta wannan magana huska ta uku wacce ta inganta kai wa suna nan na biyu wato shine la haula la quwwatun da rufa in kai rufa akwai huskoki guda uku kuska ta farko ƙowatun ɗin nan zai ɗauki mahallu la wasmiha don dama mun ce la har malam na ta jayayya wancan zafi muka ce la mawqif ɗinta menene anan a wurin shi bawai mubtada to da haka sai ka zo ka ce anan ma ka ce la ɗin nan za'ida ce ba ta da aiki a ruska ta farko sai ka ce quwwatun ma'tufun ala mahallina wasmiha tunda mahallila din nan da sunanta da ne mubtada ne to don haka la a wurin nan ba ta da aiki za'ida muna fahimta wale bai fuska ta biyu dai akan rafi din in ka ce la haula wala quwwatun quwwatun din kana iya cewa la amilatun amala laisa da ya aiki irin aikin laisa muna fahimta ita ce a bayan muka ce ya sunanta la'an nafiya lil wahda خلاص sai mu ce ta aiki irin aikin laisa wa ma ba ga hasaba muna fahimta wannan fuska ta uku dai akan rufa din in kace la haula wala quwwatun mun ce ko dai kuwatu ne kasance ala mahalli na wasmiha ko ko ko muka ce a'a la innan amilatun amala laysa bi ma'ana la tiya lil wahda ta uku kana iya cewa la za'ida abinda zai biyo kuwatun din nan ya kasance mubtada wa wa da khabar fuskoki nawa gina guda uku zan dan ta so a kace muka ce la haula wala quwwata sunan nan na biyu ko dai kai mashi aiki irin aikin sunan na farko sai ya kasance la kamar da kai aiki a suna na farko da ya aiki a na biyu ko ko a'a za ka yi mashi nasba ka ce la haula wala quwwata in ka faɗi haka zai kasance ala mahalli la domin ismi la fi mahalli nasbin ne ki fuska ta uku za ka yi mashi rufa in kai mashi rufa tana da taujihar guda uku ko dai kasance ala mahalli la wasliha a wurin ko kuma ya kasance la innan amilatun amala laita biyu ko ko ya kasance la innan za'ida قوة إن مبتدع والخبر محذوف قدر ما تشاء الدراء بالله كنت سوء so muna fahimta ايه طيب idan ya na cewa idan ya na cewa sunan nan na farko ya zo da rufa ne kamar ka ce la haulun ya zo da rufa wato kamar la ta yi aiki irin aikin mutina fiye da wahda aiki irin aikin laisa to shi suna na biyu a nan yana da fuskoki guda biyu ko dai ka ce la haulun wala quwwatun ya kasance ka mai afa akan irin yadda ya zo ko ka ce la haulun wala quwwata ya kasance wannan la annafiya lil wahda wannan la annafiya lil lil jins amma bai dace ka ce la haulun wala quwwatan ba da dalili abin da yasa halatta ka ce haka ba saboda ita la annafiya lil jins din nan mun ce ita da sunan tafi mahalli nasu to ba a samu nasban ba ya za a yi can kai aka fi a nan bai yiwuwa don haka in suna na farko ya zo da rufa kana da zaɓi ne kai a sunan na guda biyu ko dai ka mishi rufa irin na farko ya kasance ko kuma ya kasance mabniyin ne bila an nafiya wannan ma an samu mawaƙi yana cewa la laghwun fihi wala ta'tima la laghwun fihi wala ta'tima kaga la laghwun wala ta'tima laghwun nan la ta amila amala laysa na fiya lil wahda amma su ce ta'tima na ya kasance na Allah fiya ce lil muna fahimta malai haka kuma an sake samu wani inda yake cewa wa ma tuki hatta kulti mu'linatan la naqatu li fi hadha wala jamalu ma'ana yana kafa maka mahallin shara kan cewa idan suna na farko ya kasance ga dhamma suna na biyu ko ya kasance da dhamma ko ya kasance da bina'i to misalin ka taso shi da damma shine kama hajartuki hatta qulti mu'linatan la naqatun niyati hada wala jamalu kaga la naqatun wala jamalun nan ma'tufun akan nan amma nan kuma la laghwun fihi wala ta'tima muna fahimta طيب shine malam ke cewa wakibu mufada idan sunaye guda biyu suka zo suka maimaita la ta maimaita kamar la hawla wala quwwata rakke ka tafi da shi bai ɗaya ma'ana idan la ta kasance guda biyu a cikin jumla to sunan nan na biyu kamar da shi bai daya da na farko rakkibul mufrada kamar da shi yani suna bai ɗaya. muna fahimta fatihan kowannen su ka mashi shi shine ka ce la haula ka da shi ne kenan bai daya muna fahimta ka la haula wa la quwwata shine buga maka misali wasani amma suna na biyu wanda yake shine wanne ne quwwata ko ijala ka sanya shi marfuwa ka ce la haula wa la quwwatun mun kuma yi har guda uku a cikinsa ko dai ya kasance ma'atufun ne ala mahalli la wasmiha ko ya kasance la ɗinsa shi amila amala laisa ko ta kasance za'ida ne quwwatun din mubtada wa wada da khabar muna fahimta au mansuban ko kamar shi da nasba sai ka ce yaya kenan la haula to watan zai kasance a in ka ce la rajula zarifun in ka ce rajula na kira ne sai ce maka na'am zarifun ma na kira ne kuma dama mun sharadin cewa ismu la da khabarinta labudda ne kuna to maganar da muke so mu yi ana zarif huskoki nawa ya inganta ya dauka cikin irabi don da kana suka siffanta shi da rajul ne rajul kuma ismu menene la'an nafiya liljins ko ya saƙo ka ya ɗauki huskoki guda uku kana iya cewa la rajula zarifa kana iya cewa la rajula zarifan kana iya cewa la rajula zarifun wannan kuma ya kamata a mana taujihinsa daga shinku in nace la rajula zarifa nan ya hukunci zai a saurari magana la rajula sarifa mabniyun ne kaman wancan mabniyun ne kaman wancan wato an yi tarkibin sa bai daya muna fahimta dan haka sai muke la rajula la ismu la la annafiya lil jins rajula ismu la annafiya lil jins مبني على الفتح في محل نصب وهو منعوت ظريفة نعت مبني مثله yawa dama yatba'u fil i'rab al asma al awwal na'tun wa wa atfun طيب in muka ce la rajula zarifan منصوب على محل اسم لا عظيم خالص إن لا رجل ظريف وانت بجوا لا رجل ظريف على محل لا ايه بقى خبر بني على محل لا واسمها <laughs> منا fahimta ai دوك ان كتي لا la ظريف نعد na اوت ba mai ce maka dan me kace eh abin da yasa da ce haka din wannan zarifun zaka ce man'utun ne ala mahalli la wasmiha نعت ني على محل لا واسمها شيء ظريفة في الابتداء نعم بانجا ايه هكذا يبقى يا مطعم منعوت نعت eh ina ga darasin can baka na ko mun ji a wurin shi ba wai shi la din nan la din nan a wurin sa tana aiki ne kai a wurin suna amma da ita da sunan ta fi mahalli raf'in bil ibtida a wurin shi ba wai don haka kace la rajula zarifun zarifun zaka ce na'atun ne tabi'ul lil man'uti fi mahalli la wasmiha in ka ce la rajula zarifan zarifan ka ce abin nan na'atun ne tabi'un lil man'uti fi mahall ismi in ka ce zarifun in ka ce zarifa to za ka ce abin nan ne mabniyun mislu mala ya gari yaki fayil idan ya kasance aka samu atafi misali kamar ka ce Eh, in sunan sunan la annafiya ya kasance mudaf kamar ka ce la rajula gulamin wala imra'ata sannan ka samu atafi to imra'a din shi ma yasihhu fiha salasatu awjuh huskoki ukun da muka yi magana akan la haula wala quwwa ya dace ka ce la gulama rajulin wala imra'ata wala imra'atan wala imra'atun fi dari ya dace ka faɗi haka muna fahimta malamai darasin anan za mu tsaya insha Allah buɗe filin tambayoyi abinda ba a gane ba sai a yi tambaya طيب يتي ومفردا نعة يلي Idan. na'at ya biye wa mufradi in na'at ya biye wa mufradi wanda yake mufradin nan mal'uti ne kamar la rajula zarifa zarifa mufrad ne ko murakkab to gashi ya biye wa mufradi mufradin nan da ke gabanin shi ne shi mal'uti ne muna fahimta wa mufradan na'atan limabniyin yali idan na'at ya biye wa man'uti mufradi irinsa kamar la rajula zarifa faftah to shi wannan na din suna na biyu din kamar shi bina'i da fataha sai ka ce yaya kenan la rajula zarifa awin siban ko kuma kai mashi nasba sai ka ce yaya la rajula zarifan awirfa ko kuma kai mishi rufa sai ka ce yaya zarifun ta'adili in kai haka za ka yi adalci yani idan na'at ya biya wa man'uti mufradi irinsa ɗaya da ɗaya to shi wannan na'at ɗin ya sahqa fihi salatatu auju kana da daman kai huskoki guda uku arraf annas alfath ko kuma albina muna fahimta ai to insha Allah karatu ya zo ƙarshe sai akwai ah, tambayi na <laughs> na eh eh خبر قدر ما تشاء لا رجل ظريف في الدار نعم ni ne ban ambato shi ba eh in kuma ka ganshi a jumla ba ambato ba to jumla ba ta cika ba في الدار نعم ايه ايه ايه kwaya daga ciki in ka ce larajula zarifa ba zai bibiye ta kamus kasun zama bai ɗaya kenan mahzub eh eh idan ko ya kasance ban ji ba a ya na bina'i ne eh bina'i ne ai nasu ba shine ke zuwa da tanwini ka gane abin da yasa aka ce ta zo abin nan sunanta zai kasance mabniyun ne saboda ba a mashi tanwini ka gane ai sannan kuma an sa mashi wasu dokoki wanda yake babu su a cikin inna kaga inda inna ne a wurin da dole ya kasance da tanwini za ka ce inna rajulan fidda amma nan ka ce ka ce la rajula to kasantuwan wannan tanwini da ba a yi mata shi sa aka ce da sunan mabniyun ne eh na'am nala ne a ba za a kaddara shi ba nala ne za a kaddara eh shi a wurin wai khabar din nan da zai zo to khabarin la ne shi a wurinsa abin nan alama halli la din da smuha ala liftida amma a wurin jamhuri khabarin ne na la na eh na na la ba a inda yake ɗaukan abin nan nasba in ya kasance shabihun bil mudaf la rajulan tali'an jabalan mawjudun ko kuma ya kasance mudaf eh eh eh bina'i ne ga shi ba wai misali a ba zai zama bina'i ba wannan eh za a cire shi mamnu'un ne min mina saf saf din nan shine tanwini eh amma a wannan babin bina'i ne amma a wancan wuri mamnu'un mina saf eh ana iya samu amma ita in ta zo eh in ta zo ba zai samu tanwini ba sai in ya kasance shari'un bil mudaf la an jabalan mawjudun kaga anan mansubun ne saboda shabihun ne bil mudaf eh wanda mu halin da wanda suka eh ko zai zama eh ba zai dauka ba eh. eh saboda ita <laughs> na eh eh duka ɗaya ne eh ya maimaita maka ne rakibul mufrada kamar da mufradi bai ɗaya. can kuma sai ce maka murakkaba ma'ana mabniya wa alaikum salam ina zuwa mansubun ne a ah, mansubun ne ai mun ce a hali biyu ne ya kasance mansubun in ya kasance shabihun bil mudaf ko ya kasance mudaf a wannan hali mansubun ne amma ko da ya kasance jam'i ne na muzakkar salim ko mu'annas salim ko kuma musanna to yubna ala ma yunsabu bi yubna ala ma yunsabu bi haka zaka irabi sa na'am malam eh a bambancin shi ai wannan yana da tawini wancan ba shi da tawini zarifa mabniyun ne zarifan kuma mansubun ne zarifan zaka ce man'utun tabi'un lin-na't fi mahall ismi la fi mahall nasb mabniyun fi mahall nasb in kace inna rajulan rajulan zaka ce ya zaka yi wani irabin sa ismu inna ne mansubun bi to ai ita ladin mun ce amala inna ja'al lila amma fi fi nakira aikin inna ka sanya wala amma ya kasance a me a nakira to ita sai muka ce a'a in ya kasance mufradi ne saboda ba ta da karfi irin karfin inna don ita inna tana iya shigarwa ma'arifa tana iya shigarwa nakira ita ko ba ta shigarwa sai nakira don haka ba za mu ki ba amma muka tashi rabi sai mu ce la rajula mawjudun sai mu ce rajula ismu la annafiya lil jins mabniyun alal fathi fi mahalli saboda tana aiki ne irin aikin inna so ba za ta mai nasu ba kai tsaye ba sai dai a kai kai ce to shi sa nan idan ka zo za ka ce zarifan man'utun ko ko na'atun tabi'u lil man'uti mansubun fi mahalli ismi saboda mahallin ismi la din nan mansubun ne kamar ya ibrahimu ne nida za ka ce ya harfu nida إبراهيم منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به والتقدير أنادي أو أدعو إبراهيم معاك أقول ماذا؟ <laughs> نعم إيه إيه لا مسلمين لا بنين في الدار إيه إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات lishaybi lazzati jami'i menene mabniyun ala ma yunsabu bi haka zaka yi rabin sa la banina fi dari mabniyun ala ma yunsabu an gane malamai da Allah ya san riskiyar shi sosai dan akwai tangarda sosai na subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk